Masu sauraron sashen Hausa na yi barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Shirin na yau zai kai mu ne a jamhuriyar niger domin yin dubi a game da kasuwar makamashin uranium, wanda a wani zamani ya kasance kashin bayan tattalin arzikin kasar Sai a biyo mu domin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Kamar yadda aka ji, shirin na yau zai kai mu ne a jamhuriyar Nijar. kasar da har zuwa shekara ta biyu da aka fara haƙo man fetur uranium ne ke matsayin ƙashin bayan tattalin arzikinta to sai dai mahukunta a kasar ta Nijar sun ce ya zama wajibi a rufe ɗaya daga cikin kamfanoni biyu da ake haƙo wannan ma'adani saboda matsalolin da yake fama da su kama daga faɗuwar farashinsa a kasuwar duniya zuwa ɗimbin bashin da kamfanin ya ciyo daga bankuna amma ba tare da ya mirmije ba. Bari mu gayyato Bashir Ibrahim Idris domin yin matashiya a game da matsayin uranium da kuma gudunmuwarsa ga tattalin arzikin kasar ta Nijar. Da kuma dalilan da suka sa a yau mahukunta ke cewa ya zama wajibi a rufe ɗaya daga cikin kamfanonin mai suna Cominac. Makamashin uranium wanda kusan shekaru hamsin kamfanin Kojema na Faransa wanda aka canza wa suna zuwa ariva ko kuma Orano kamar yadda ake kiran shi a yanzu ke haƙowa ya samar wa ƙasar Nijar maƙudan kuɗaɗe a cikin shekarun 1970 da kuma 1980 da lokacin da aka gudanar da muhimman ayyukan ci gaba da suka hada da gina hanyoyi makarantu asibitoci da dai sauransu a sassa daban-daban na ƙasar ta Nijar. Saboda haka ana iya cewa kafin soma haƙo man fetur a shekara 2012 tattalin arzikin ƙasar ta Nijar ya dogara ne kacokan a kan cinikin uranium. sai kuma noma da kiwo da ke da matsayi na biyu. A halin yanzu dai, uranium makamashin da manyan ƙasashen duniya ke amfani da shi domin samar da wutar lantarki, ƙere-ƙere, bincike a fagen kimiyya ciki har da ayyukan nukiliya ana haƙo shi ne a mahaƙa guda biyu, Kominak da kuma Somayir a cikin jihar Agadas da ke yankin arewacin ƙasar. Wannan dai aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin kamfanin Orano mallakar Faransa da ya mallaki kashi 34 na hannayen jari sai Sofamin mallakin gwamnatin Nijar mai kashi 31. Overseas Uranium Resources Development na ƙasar Japan na da kashi 25 yayin da kamfanin Enusa SA na Spain ke da kashi 10. To sai dai duk da cewa makamashin mallakan ƙasar Nijar ne. amma kamfanin Orano na Faransa ke jagorantar sha'anin haƙowa, tacewa da kuma sayar da wannan makamashi a kasuwannin duniya. Ma'ana dai shine yake wakiltar gwamnatin Nijar don yanke farashinsa a kasuwa. Sannan kuma duk wasu kayayyaki ko sinadari da ake shiga da su a ƙasar domin gudanar da wannan aiki sam ba a biya musu haraji. A cikin wannan yanayi ne ministan ma'adinai na jamhuriyar Nijar ya sanar da 'yan majalisar dokokin ƙasar cewar ɗaya daga cikin kamfanonin da ke haƙo uranium mai suna Kominak na fuskantar barazanar rufewa sakamakon matsalolin da yake fuskanta da suka hada da faduwar farashin uranium a duniya da kuma ɗimbin bashin da ya dabaibe kamfanin minista hassan ya ce a shekarar 2018 kamfanin cominac ya yi asarar sama da euro miliyan 26 sabanin miliyan 24 da ya yi asara a shekarar da ta gabata wato shekarar 2017 yayin da a wannan shekara ta 2019 aka yi hasashen cewar zai sake tafka asara ta sama da euro miliyan 12 babban dalilin hakan a cewar ministan shine faduwar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya inda ya ce ana sayar da kilogiram ɗaya na uranium a kan jaka 35 na sefa kwatankwacin euro hamsin alhalin kuwa ana kashe sama da euro saba'in da biyar wato jaka hamsin na sefa kafin a tono kilogram ɗaya ministan ya ce za a iya rufe kamfanin baki ɗaya a cikin shekaru biyu zuwa uku masu zuwa saboda ba za a iya tafiyar da shi a cikin yanayi na asara ba to bashir ibrahim idris Honorable Sid Bashir Abdulaziz shi ne shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar, sannan kuma ɗan asalin jihar Agadas yankin da ake haƙo wannan makamashi na uranium. Bugu da ƙari shi ne ya gayyaci ministan ma'adinai domin yi wa Majalisar Dokoki ƙarin bayani kan halin da Kuminak ke ciki. To ƙasa a matsayina ɗan majalisa ɗan majalisar ƙasa ne, kuma akwai inda aka zabe ni. Jihar da ta zabe ni jihar Agadas. kenan duk masaloli wanda sun sahi wannan jiha sun sahi sun shahi kasa gaba daya ya kamata mu a majalisa mana iya sa ido a kansu na biyu kusa wannan kamfanin yanzu za mu cewa kusan shekara 48 da shi kamfanin wannan ana sarrafa iranium ana fidda shi to yanzu ya kai saboda matsalar inda adda kwaita maddace wadda ake fudda iranium ke a wannan wurin ta kusa karewa don shi gwamnatin tun da shekara wajen fudu ya da wajen su matakai kuma shekara wacce ta wuce a nan majalisa mun sa hannu bisa doka biyu doka guda wadda muka kama kamfani na sonishar mai ba wannan kamfanin wuta muka rage mishi wadansu tax tax don a samu a rike aiki kuma wannan kamfani ya rike aiki na biyu kuma wannan kamfanin masu fudda iranium muka fudda musu tax to kun ga wajen fannin gwamnati ga kokarin da aka yi don dai wannan kamfanin ya sa haka nan me sai zaman to madar da adda kwai ta kusa karewa ne kenan ta kusa karewa za a gani kuma wacce dubara ce kamata a yi a samu a rike aiki a bayanan minista kusan kamar ba makawa illa kawai watakila a ɗauki mataki na rufe wannan kamfani nan da shekaru biyu masu zuwa kamfanin wannan shekara 48 gare shi ana fudu iranium mai kamar rijiya ce kana jan ruwa kana jan ruwa inda ruwan sun kare sun kare ne ba dubara da za a yi ko ka mata murhi ruwan tun da babu su ba za ka wata dabara ba mai shi kasan kamfani na aiki da izinikin da abin da ake ce ma min suturan kenan akwai wanda suna shiga kasa su da wannan abin sa shiga izin ta gara shi to akwai solution biyu ana iya shi wannan minkin tun da madatta ta kare sai a like shi mai ita izin mai sarrafa iranium sai ta yi aiki ta yi aiki da mi ta yi aiki da iranium da wanda ana iya kawo shi a cikin saboda a cikin jiha mana da iranium duk jiha gaba dai ta agadas ka kama daga departement kin ingil ka zo departement kin ciro kashe daga departement kin alit har she washan furanciyar ki algeria mana da iranium kenan tunda wannan izin tana nan ana iya a rike sauran ma'aikata da za su sarrafa iranium bisa kawana to amma kamar shi minista irin bayanin da ya bayar bashi ya taushe wannan kamfani ba wata makawa illa kawai a ɗauki matakin rufe kamfanin me duk da haka nan akwai matakai wanda mana iya mi nazarin su saboda muna da iranian mashin kenan in kada ke ma'aikata for example in dubu ne suke aiki in akwai ma'aikata dari biyu ko dari biyar wanda suke aiki a cikin rami su wannan aikin nasu in ya saya wanda suke sama suna aikin wannan izinkin suna iya a gani in an samu iranium daga can a doko shi suna sarrafa shi kenan nan za a rike aiki ya yi zancen basu suka yi wa wannan kamfani din biyu suna neman taushe shi a irin wannan yanayi na bashi sannan kuma farashin uranium ya karye a kasuwar duniya ba makawa za a ci gaba da aiki a cikin asara ne ba ganin cewa rufewa shine mafi kyau rufewa zance rufewa ba za a ba za a cewa ba me akwai hanyoyin da ana abi su da za a like shi gaba daya ana a like rabe kamar wannan ce kamar milkin ita wannan tunda bata da komi ita a like ta a rike aiki kuma a samu wannan basukan da aka ce akwai su ma a samu a biya su sai dai mafi yawan 'yan kasar ta Nijar ba su yi mamaki da sanarwar da mahukunta suka bayar da ke cewa za a rufe wannan kamfani ba. hasalima wasu na cewa idan akwai abin mamaki a nan shine yadda gwamnati ce ke cewa kamfanin na kominak na asara duk da cewa ba nijar ce ta mallaki hannayen jari mafi tsoka a cikinsa ba alhaji mustapha kadi shine shugaban gamayyar kungiyoyin kodaye da ke fafutukar kare ma'adanai da kuma makamashi a kasar ta nijar wanda ke sai da iranium shi ke gino iranium wato wanda dama shine ke gino shi shine zai ce gwamnati da hasarar da yake na yana yi tunda kowa ya san da kamfanin orano wanda a da shi ne ake ce ma areva ne ke gino karhen uranium a jamhuriyar niger ya sai da ma kanshi kenan kudin da ya ga dama ne yake sanyawa kuma radda ya ga dama ya ce ya yi hasara radda ya ga dama ya ce ya ci riba shine ai mukan ce tsarin da aka yi tsarin da gwamnati ya amince da shi dama shine yabba faransa dama wato ta yi abin da ta ga dama a jamhuriyar niger a huskal uranium a da kowa ya san da in sun ka ga dama sai su rige kuɗaɗe daga baya su ce a'a ai wato a cikin duniya kasuwa ta tashi ba za su sai da ba shikenan yan an kwana biyu kuma su kara to a yau sun san wato kan magiya waye tunda yau yan niger ba za su raida ba a ce an rage kudin iranium to sai suka ga da su ce za su hito mana ga hanya sai sun ka hito mana cikin wata sabuwar hanya wadda ita ce yau ya kamata ta sanya mu 'yan nijar mu zuciya tunda nasaru waɗanda ke gina iranian masu aiki a cikin waɗannan kamfanuka ba su da yawa ba su huce ma mutum goma duka 'yan nijar nake wannan aiki wato ƙasar nijar gaba ɗaya ta ɗauki wannan kamfani ta hiddo ta iranium mu je mu saida inda muke so alhaji mustapha kadi kenan to masu sauraron sashen hausa na rfi ana muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai mako na gaba idan allah ya kai mu za ku shi da ci gaban shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na rfi da injiniyan mu hassan alasan suleja Abdulkarim Ibrahim shi karke cewa da ku a huta lafiya. Bari yin tsakanin ɗan adam in gano.